محمد نبينا بنور هدينا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tambaya mabudin ilimi wanda ya saba amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a bangarori daban-daban a addinin musulunci ga duk mai son aiko da tasu tambayar na iya rubutowa a rubuce ta saƙon waya ya turo zuwa ga lambar waya sifili takwas sifili uku shida biyar takwas ɗaya biyu tara hudu ko kuma aiko ta adireshinmu na imel wato tambayoyi at yahoo.com da farko muna farawa da yi wa malam sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu za mu buɗe shirin ne da tambayar da ta fito daga abu khadija musayyib bin adam da ke cewa malam hukuncin shafar jikin mace yana canzawa ne idan ba ta da rai domin dai nakan ga mutane da ba muharraman macen ba suna cicciɓar gawarta idan ana yi mata sutura daga Abu Khadija Musayyib bin Adam. To a gaskiya ya kamata mu kiyaye alfarmar mace da lokacin da take da rai da lokacin da ba ta da rai, domin tana da alfarmar ta aure, kuma wajibi ne mutane su kiyaye wannan ƙa'ida ba kamar yadda muke yi kowa ya zo ya kama gawa ba. Muharramanta da masu ita su ya kamata a ce sun yi ta'amuli da gawarsu. in akwai wani gyara ka iya nuna musu ga yadda za su yi duk da dai ana iya sa ajinabi wata rana ya kama tunda akwai tsari akwai tsari wato a cikin likafani take kamar yadda ya faru lokacin da 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu an zo jana'iza manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin sahabbai lokacin da za a saka ta a rami waye a cikinku bai kwanta da iyalinsa ba jiya wani sahabi ya ce gani ya ce to kama a sa da kai so da ya kama aka sa wannan gawa tare da shi kuma gashi ba muharramin ta bane amma mai gawan ne ya bashi izini so da bai kamata mu dinga gaggawa muna gigiwa na wajen kai hannu wajen taba gawa ba tare da masu ita sun ba da izini ba hukuncin alfarmar mutum ko ya mutu tana nan kamar da hatta wajen yin mu'amala da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ce karya kashin matacce wato kamar ka karya shine yana da rai a wajen sabo kenan ba wai kai ma a karya ka ba mutum ya karya gawa to laifinsa daidai yake da kamar ya karya ta tana da rai su da kaga kenan wannan kiyasi ne na cewa duk wani abu kenan da za a yi wajen cutar da gawa kada a yi ko da ku taɓa ta ne ba tare da izinin masu ita ko sun ba da dama ba. Na'am. Malam sai kuma tambaya daga Yusuf da ke karamar hukumar Kajuru a jihar Kaduna. Yake ce kalla idan mutum zai yi kafara azumi mudunnabi nawa mudunnabi nawa zai bayar to kafara ta azumi bai faɗi wacce daga cikin kafarar ba yana nufin wanda ya sha azumi bisa darura ba zai iya biya ba ko yana nufin wanda ya karya azumi da gangan to kowanne dai ana kiransa kafara wato wanda ya sha azumi saboda wata larura kamar da muka bayani mutum goma sha biyu ne shari'a ta amince musu su sha azumi saboda wata larura wanda muka bayani a baya wasu za su rama wasu kuma ba za su rama ba sai dai su ciyar to daga ciki in ciyarwa mutum zai yi mu dannabi ɗaya zai bayar wato ya raba kwanan sha hudu ya ba da kashi ɗaya ga mutum ɗaya in kuma dafaffe ne sai ba da plate ɗaya abinci wanda yake mai matsakaicin daɗi ko mai matsakaicin tsada shi za a yi plate guda da nama a ba mutum wanda zai ishe shi ci ɗaya shi ake nufi ba wai ka ci da shi da safe da rana da daddare shine ɗaya ba a'a ci ɗaya ka ci da shi da safe ko da rana ko da daddare to kayi ɗaya kenan haka nan ma in sittin ɗin ne mutum sittin zai ciyar sai ya tara mutane sittin kowa a bashi mudu ɗaya wasu malaman suna ga an ɗora mana cefa nema a kai an kyautata ko kuma a bashi abincin tunda an ce ciyar da shi da haka wasu na ga a bashi dafaffe wanda yake ready kawai sai dai ya ci an gama masa komai an dafa an gyara an ɗora nama da ɗuminsa a miƙa ma wanda zai ishe shi ya ciyar ko shi kaɗai wannan shi ma ana kiransa ciyarwa so hakanan. in kuma azumi ya sha ba zai iya ramawa ba wanda zai ciyar a bakaci shi ma zai kirga adadin waɗannan azumin kamar yadda ya faru ga Anas dan Malik lokacin da ya tsufa yayi shekaru da yawa baya iya yin azumi sai ya zama in Ramadana ya wuce sai ya tara miskinai talatin ko ashirin da tara gwargwadon azumin da aka yi a shekarar sai sa a dafa musu abinci su talatin ɗin wanda zai ishe su kowa ya ce koshi a zo a zuzzuba musu ko kowa ya ɗiba da kansa sai ya koshi? kamar ka ce ai katuwar tukunya a gayyaci masu jin yunwa din ko talakawan ka ce kowa ya zo ya ɗiba ya ci ya ƙoshi a bakacin azuminka da ka sha adadin waɗannan mutanen ko adadin yawan azumin adadin yawan mutanen. Na'am, to Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta gaba malam na cewa ne kalla dan Allah a yi mana bayani a game da hukunce-hukuncen sujudus sahawi da inda liman yake iya ɗaukewa mai binsa sallah wani hukunci da kuma inda baya iya ɗauke masa domin a gaskiya abin yana rikitar da mu to kamar yadda bayani ya gabata cewa dalili uku ke sa a yi sujudu sahawi ana kiranta sujudu sahawi amma dalilin yinta guda uku ne dalili na ƙari a cikin sallah ko dalili na rage a cikin sallah da kuma dalili na shakka an faɗi abubuwan da in an ƙara su sujada take hawa kan mutum kuma an faɗi abubuwan da in an rage su ba komai ne in an rage ake sujjada ba akwai abin da sujjada tana iya gyara shi akwai abin da dole sai an zo da shi akwai kuma abin da in an yi sujjada an kyautata sannan mun ce sujjadan nan taka su kashi biyu akwai inda wajibi a yi ta akwai inda mustahabbi a yi ta mun faɗi cewa malamai sun kasu kashi takwas dangane ga hukuncin yin sujjada kabali da sujjada ba'adi akwai malaman da suke ga ba'adi za a yi ta yi ko rage aka yi ko ƙari aka yi a ta yin ba'adi akwai malaman da suke ganin a yi ta yin ƙabali ko ƙari aka yi ko rage aka yi a ta yin ƙabali akwai malaman da suke ga in an yi ƙari a yi ba'adi in an yi rage a yi ƙabali wanda shine mu ta imam malik akwai malaman da suke ganin akwai wasu hadisai guda biyar ko shida da suka zo a cikin littattafan sunna na cewa wani abu ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ko yayi bayani wani abu ya faru a sallah annabi sallallahu alaihi wasallama wani gurin yayi sujada kabali wani gurin yayi sujada ba'adi to idan irin waɗannan abubuwan sun faru gare ka yadda suka faru a cikin wannan hadisai to kai ma sai kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama inda yayi kabali sai kai kabali inda yayi ba'adi sai kai ba'adi in kuma wasu abubuwa suka faru gare ka waɗanda ba su faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah yayi kabali ko yayi ba'adi ba to kawai sai ka dinga yin ƙabali kawai wasu kuma malaman suka ce e ka aiwatar da waɗannan hadisai yadda suka zo ragowan da wani abu ya faru gare ka baya cikin ɗaya daga cikin wannan hadisai to kai ta yin ƙabali. wasu kuma suka ce kawai an baka zaɓi ko kai ƙabali ko kai ba'adi duk ɗaya ne wasu malaman kuma haka dai aka samu muka kawo mazhabobi guda takwas yadda al'imamu shaukani ya kasa a cikin nailul autar da sauran malamai da suka yi sharhin hadisai na waɗannan hadisai na sujudu sahawi da kawai mutum zai yi shine lallai ya ɗauki littafi na akhdari ya je al'akhdari ya je gaban malami ya biya masa shi daga bango zuwa bango domin nan ne zai fahimci abin da zurfi sane ya samu littafin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin wanda ake kiransa sujudu sahawi ya yi bayani dalla dalla wannan matsalar kaɗai ya ɗauka ya mata littafi guda wanda watakila insha Allahu nan gaban mun samu dama muna iya karanta abubuwan da ya kawo ɗin da abubuwan da shi malamin akhdari ya kawo sai ya zama mun fito da sura na ita sujudu sahawi din amma baya kamar yadda kana gaban malami kana biya ba yana maka sharhi kana ɗauka kaɗan kaɗan ba na ga anan ne abin zai zama dalla dalla filla filla yadda za ka fahimta sosai na'am sai kuma tambayar da ta fito daga maman muhammad da ke cewa malam ya halatta ba komai mace wadda ba musulma ba ta kama kan matar aure musulma ta yi mata gyaran gashi Allah ya mai da malam gida lafiya to wannan matsala akwai saɓanin malamai a kanta kan cewa shin ya halatta matan da ba na musulmi ba su dinga ganin abin da yake tsiraici ne ga matan musulmi sun fassara ayan nan ta cikin suratun nuri da Allah ya ce kada mata su bayyanar da adansu sai ga ɓangarori goma sha biyu Allah ta'ala ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayr ulil irbati min ar-rijal aw at lazina, allazina lam yadhharu ala awratin nisa to da Allah ya ce aw nisa'ihinna ko matansu to mata ake magana kuma sai aka ce ko matansu sai malamai suka ce kalman ko matansu ana nufin ko matan da yake addininsu ɗaya wato ‘yan uwansu ne musulmai su ya kamata a ce gogewan mu ta kai duk wata sana'a a ce mu ma muna da ita akwai mata masu kitso akwai mata masu kunshi akwai mata masu gyaran jiki akwai mata masu eh, kaza masu goge faso masu goge kaushi duk wani abu da ya kamata a ce na gyaran mata ne domin mace sai da gyara sai da kwalliya sai da tsafta sai da kwaskwarima dole mata su gane fa mace ba tsufa ba ne, ba shekaru ba ne. gyara ne mutukan mace tana gyara kanta tana inganta kanta ta hanyar cin abu masu ƙara kyan jiki da ni'imar jiki da masu ƙara kwarjini da masu da abubuwan tsafta da kwalliya da abubuwan gyaran jiki da masa kwaskwarima wannan shi zai dawwamar da ita a matsayinta na mace amma dukkan mace in bata kwaskwarima saboda tana shekaru ne tana daɗa tauyewa sai da gyare-gyare da cike-cike ake samun abin so don haka wajibi ne a ce duk waɗannan sana'o'in tunda sun zama shashi na rayuwarmu a ce matanmu wata ta buɗe wannan gurin ko a cikin gidanta ko a ƙofar gidanta ta sa mata ‘yan uwanta waɗanda za su dinga yin wannan sana'a ko wannan harka ko a cikin gidanta ma ta samu wani guri ya zama ta sai injinan da komai ta kuma sanar ko a liƙe a ƙofar gidan gidan nan ana gyaran gashi kala kaza da kala kowane kike so a duniya in dai bai saba addini ba a gidan nan ana yi so da ki shigo ai miki duk waɗannan abubuwa muna iya yi duk sana'ar da aka san irin su ɗaukan hoto ɗin nan da ake ta yi ya kamata a ce mata suna da gurin ɗaukan hoto da su in abu ya shafi mata za a yi musu fasfon ne za a yi musu kaza ne wani abu dai da ya kamata a ce an ɗauki hoto to sai su je ƴan uwansu mata su yi musu haka nan ko irin biki nan da suke suna son su ɗauki su a ce ƴan uwansu ne mata suke ɗauka kuma ƴan uwansu mata suke kula da wannan ɓangaren ko su masu sana'ar ya kamata a ce mutum ko matarsa ko wata wacce suke za su shirya abin akan ka'ida ta addini ya zama cewa in mata suka gayyace shi sai ya tura mace in maza ne ya tura maza so kaga komai sai mu sa shi kenan akan sikeli na shari'a tunda wadannan abubuwan ba za a basu ba dole muna buƙatar su akwai gyare-gyaren nan dole ne zamani ya zo da su kuma addini ya zo da su so ba za a ce an hana abu akwai abin da shi asalinsa sako ne dole a kau da shi akwai kuma abin da akwai shi amma yadda ake aiwatar da shi ne akwai bukatar mu shigar da tsarin musulunci yadda za a aiwatar da shi ba tare da an kare dokar Allah ba ko ba tare da mun bar abubuwan more rayuwa ba wasu abin da suka ɗauka an ce addini ana nufin ƙazanta ana nufin datti ana nufin kwaranci ana nufin wato ragwanci ana nufin Eh, gidadanci shi ko addinin musulunci fa bai san gidadanci ba bai san kwaranci ba bai san duhun kai ba bai san susunci da shashanci da sakarci ba addini da aka gina shi akan wayewa akan tsafta akan kwalliya akan birnin taka har Allah yana gaya mana bai aiko annabi dan ƙauye ba duk annaba yan birni ne gogaggu ne masana ne suna da wayewa suna da sanin zamaninsu da sanin al'ummarsu da sanin lokacinsu da in baka san al'ummar ba baka san lokaci ba baka san zamanin ba ta kaka za ka ɗauko saƙo kai wa jama'ar kuma kana kiran masu mulki da masu kuɗi da, mata da maza da yara kuma ka ce duk a zo a yi maka tambaya akan harkoki na rayuwa kagan baka da gogewa baka da ilimi baka da amana duk ba za ka iya waɗannan ba da haka waɗannan sana'o'i ni ina ba da shawara ko da ƙoƙarin da ake ta yi na a samawa mata sana'a to ya kamata a sa irin waɗannan a koyawa mata kitso na zamani kashe-kashen kitso da yadda ake kitso da kuma yadda matanmu za su koyi sana'a kitso su kafa irin wannan haka kunshin nan yana nan kunshi ya fi kala dubu in ka shiga akwai site ma a sudan da suka buɗe na yin kunshi iri-iri kunshi fa kala-kala ne kunshi ba, wani kala ba ne daban kuma kunshin nan sunna ce mun karanta a baya abu dauda ya yi babi a cikin sunan ɗinsa akan kunshi so da mata kunshi yana ƙara musu kyau yana ƙara musu kwalliya yana ƙara musu kwarjini ga mazansu saboda haka sana'a ce mai kyau da yaka ce ita ma a fito da ita a inganta ta wajen bawa mata jarin yin kunshi jarin yin kitso sana'ar yin goge kaushi wata mata ta buɗe gidan goge kaushi da ba da shawara kai da za a kau da faso nan, gyaran haƙora wata kawai ta buɗe wani guri ta samu wani sinadari da za a dinga goge haƙoran mata a ciccire musu datti da ƙazanta da ya makalkale da da haƙori wani yayi yalo wani yayi shuɗi wani yayi baki wani yayi ruwan ɗorawa wani abincin wata guda a makale a samu wata mata ta goge cewa duk matar da take da haƙorinta da ya samu matsala to muna da wata masaniya akan harkar wankin haƙori da gyaran haƙori da fese shi fes ya dinga ƙanshi yadda mijinta ma zai ji yana ƙaunata wata kawai fa tana da kyan tana da komai ƙazanta ne ya sa mijinta yake gudunta ita kuma bata gane ba tana cin tana ta asiri wai sai ta mallake shi sai ya zama mijinta ce shi kuma duk duk waɗannan abubuwan sun ƙici saboda babban asirin da mace za ta wa mijinta shine ta zama mai tsafta mai ladabi mai biyayya mai kwalliya gogaggiya wayayya wacce ta san zamaninta ta san kanta ta san mijinta ta san gidanta ta san irin al'umma da take rayuwa a ciki kuma take tafiya gwargwadon yadda zamani ya tafi saboda haka wannan a ah, bai halatta mace ta je ta ba da kanta ba kenan ga wacce ba musulma ba domin wannan hatsarinsa yana da yawa. Na'am. Tumalan ga kuma tambayar mu ta gaba daga MI Baba da take cewa Assalamu alaikum. Malam menene matsayin auren kisan wuta a musulunci? Auren ya ɗauru kuma menene hukuncin mai yin haka? Daga MI Baba. To auren kisan wuta dai yadda muka san shi, shi ake kira wato shi yadda yake shine mace ce mijinta ya mata saki ɗaya ya kuma mata saki ɗaya ya kuma mata saki ɗaya to ba dama ta koma gidansa ko ya mata saki uku ba dama dai ta koma gidansa hatta tanki hazaujen gairau har sai ta auri wani mijin to shi kuma sai Allah ya jarabce shi da santa baya so ta yi masa nisa saboda haka sai ya shirya da wani ko ita matar ta shirya da wani cewa ta je kai ko je ka ka auri wance ka zauna da ita ɗan lokaci ƙanƙani a dai samu saduwa sai ka sako ta ta yi idda ni in mai da matata akan yi agirimin ha'a biya wani ma akan wannan ko kuma ita matar ta ƙudire a ranta cewa ka bani dama zan je ne aure zan dawo saboda haka shi mijin da ya aure ta anan bai ma sani ba ka zo kawai mace ta zo ta nuna maka ƙauna ta nuna maka kaza tana ta jan hankali mutum yadda ya aure ta ashe gada zare aka masa rubta shi aka yi. haka da an tare bukatar ta ta biya abin da ake bukata ya faru shi shikenan sai ta tada kayan baya har sai ta kai mutum ya sake ta ashe gidan mijinta take so ta koma ka kenan yana da sura biyu akwai sura shi mijin ya haɗa kai da wani a auren man matarsa domin a sako masa ya mai da ita akwai kuma ita matar ta haɗa kai da wani mijin ma bai sani ba da nufin za ta dawo akwai kuma inda ita matar da mijin suke haɗa kai su haka ko da shi wancan mijin bai sani ba wato kenan akwai inda mijin wancan da zai aure ta yake sani akwai kuma inda shi wancan da zai aure ta bai sani ba to idan wancan da zai aure ta da mijinta suka haɗa kai suka yi haka to ko an yi auren bai ba don annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa wanda ya haka da wanda ya sashi kenan kaga tunda an tsinewa wanda ya da wanda ya sashi labudda ya zama shi wanda ya aure ta ya sani ko mijin da shi aka hada baki a nan ne tsinuwa za ta hakan su biyu amma idan shi mijinta bai sani ba shi ma wancan bai sani ba ita matar ce kawai take son ta dawo sai ta je ta auri wani bata gaya masa ba bai san komai ba amma ita a ranta dama ta shiga ne da niyan ta fito saboda haka sai ta shirya wannan gadar zaren ga wancan sai da aka tare kuma take son ta dawo ko ko bayan ya sadu da ita sai ta tare kayan baya ta dawo to a nan a can inda suka sani da mijin da wanda zai aura da mijinta suka haɗa kai ko da ita da wancan da zai aure ta suka haɗa kai to a nan auren bai yi ba sun aikata haramun kuma wannan auren da aka yi bai ba da dama ta koma gidan tsohon mijinta ba don bai yi ba auren amma inda mijinta bai sani ba shi ma wancan bai sani ba ita ce kawai ta ƙulla makircinta a ranta ta yi haka to in ta fito ɗin mutuƙar wancan ɗin ya riga ya sake ta ta tayi masa da tsiya sake ta to sakin wancan ya yiwu kuma auren ya yiwu sai dai akwai alhaki mai girma a kanta yadda ta yaudari wancan ta ci amanar wancan ta kuma rufta wancan bai kamata shi ma wannan mijin fa ya ƙara yadda da ita ba tunda ce ta yaudar wani kuma alhakin wancan mijin da aka ɗauka zai sa wannan auren ba zai albarka ba domin Allah ya isa wancan mijin tana nan tana binta da ta yaudare shi ta shigo da shi gurin da ta san ba zama za ta yi ba saboda haka wannan shine abin da malamai suka faɗa cewa in an haɗa kai da mijin da wanda zai aure ta aure bai ba ko da ita da wanda zai aure ta suka haɗa kai aure bai ba amma in mijin ba da shi aka haɗa kai ba ba da wanda zai aure ta aka haɗa kai ba ita ta shirya haka to wannan babu komai aure ya yi, eh, kamar yadda ya faru ga wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama tana sukan mijinta sai wanda ta aura sabo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kina so zaki koma gidan tsohon mijinki annabi ya dago ta sallallahu alaihi wasallama kina so zaki koma gidan tsohon mijinki sai ce to ba zai yiwu ba don a lokacin ko kwanta busi ba ita ta dauka tunda an ce hatta tanki zaujan gairahu ta dauka mujarradin daurin aure ake nema sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina har sai kin ɗanɗani zumarsa ya ɗanɗani zumarki wato ya kinaya da saduwarsu da usaila har sai kin ɗanɗani zumarsa ya ɗanɗani zumarki haka ya amfani da lafazin saboda haka sai aka fahimci wannan kinaya ce ta cewa kenan har sai ya sadu da ita tukunna sannan ne ima tana da damar da za ta tsiyar ta sai ta yi to kaga kenan abin ya taɓa faruwa amma matar ce ta shirya ba da izinin mijin ba don haka abin da ya kamata dai in mutum yana son matarsa ma kawai ya riƙe ta ya ma kamata ya mata saki ya ta sakinta ko ya mata saki uku kuma ya zo daga baya yana son ta ya kamata ya haƙuri da irin halin da ya gani kuma kullum mu dinga auna abubuwan da matanmu suke mana mai kyau da mara kyau mafi yawa wallahi in dai zaka sa matanmu a sikeli za ga cewa kaso saba'in da biyar ko tamanin da biyar kai ko casa'in da biyar ma abubuwa suke masu kyau kusakuran ana samun su ne a biyar ko shida ko goma ko gwargwadon yadda yake kallon girman kusakuran amma fa ka kalli abubuwan ita kuma da take yi ita take wa yara wanka ita take dafa abinci ita ce kullum a gida ga zafi wata ga rashin wuta ga rashin kaza ta yi girki ta yi wa yara wanka ta yi wanka ta kula da kai ta kula da 'ya'yanka ta kula da abokan makotanka ta kula da baki ta yi kaza yaron da ya fada kwata ita za a kaiwa in ya ji rauni ita za a kaiwa ita za ta je ta bi layin asibiti tun safe ita za ta fita tun asuba hmm, kuma ta fita dawo kuma tana sauke yaron ta yi girki ga wani a ciki ga wani a baya ga wasu dawo daga makaranta ta tashi da kyar ta shayar da wancan da kyar ta tura wancan makaranta da kyar wani ya da yana kuka wani an je masa duk waɗannan abubuwan mutum ya auna su da kyau da kwakwalwa zai san mata suna hakuri. kuma ya kamata a dinga tausasa musu ba dai za mu ci a kyale su saka kaka ba amma a dinga tausasa musu ana sara ana kallon bakin gatin na'am to Allah ya saka da alkhairi malam kuma tambayar mu ta gaba da ke cewa malam mai yin kiran sallah idan ya idar shi ma zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'ar da ake yi bayan kammala kiran sallar ko kuwa sai mai jinsa ne kawai ake so ya yi haka daga bashir musa samu naka to idan muka kalli hadisin da ya magana akan haka wanda imam muslim ya rawaito da abu dauda turmzi da nasa'i manzo allah sallallahu alaihi ya ce idan kuka wa mai kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa sannan ku yi min salati domin wanda ya min salati kafa ɗaya Allah zai masa salati kafa goma sannan ku roƙa min wasila domin ita wani matsayi ne a cikin aljanna kuma bata cancanta ba sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah ina fata in zama ni ne wannan bawan duk wanda ya roƙa min wannan wasila ɗin na ya tabbata a kansa sai malamai suka ce a ah, to shi mai kiran sallah ya za a haramta masa duk waɗannan abubuwan da aka faɗa tunda shi ma shi yake kiran sallan da aka ai shi yake faɗa ake faɗa to in ya ƙara kiran sallan yadda kowa yi wa annabi salati ya roƙa masa wasila da fadila to lalle shi ma ya shiga cikin wannan tunda an ce wanda ya haka zai samu ceto wasu malaman suka ce to shi kuma ya gama samun nasa ladan domin ya yi kiran sallah tunda ya yi kiran sallah ba shi kenan ba wasu ka ce a'a ku bar shi shi ma dai ya faɗi irin abin da wato mutane suka faɗa shi ya fi dacewa musamman muka ɗauki hadisin da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama addu'a ba a mayar da ita tsakanin kiran sallah da ikama don haka ku kira Allah wato in ka ji an gama kiran sallah kafin a ta da ikama wannan tsakanin duk wata bukata da kake da ita ka gaya wa Allah ana amsa addu'a wannan tsakani hakanan kuma wani mutum ya zo yake cewa ya rasulallah masu kiran sallah fa sun fi mu daraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku faɗi irin abin da suke faɗa mana in kuma ka ji ya ƙara kiran sallan kai kuma ka roƙi abin da kake so za a biya ka za a biya maka wannan buƙatar da haka ƙaulin da ya farin jaye dai tsakanin masu cewa mai kiran sallah ba zai yi shi addu'o'in da ake bayan kiran sallah ba da masu cewa zai yi to ƙaulin da ya farin jaye shi ne shi ma ya yi domin abin da ake nema gafara ce shi ma ya kamata shiga cikin masu nemanta ko ba a samu wani dalili ba ma a keɓance wanda ya hana shi ya yi haka sannan muka lura a hadisin za mu ga abubuwa ne guda uku aka ce a yi na farko kiran sallan ya yi mun yi dalilin da ya sa muka ce ya yi mun yi yana yi mu ma muna nana ta abin da ya faɗa kenan mun kiran sallah tare da shi to idan muka ƙare kiran sallah ya yi kiran sallah mun bi shi mun yi koyi da shi mun kiran sallah to saura abu na biyu shine yi wa annabi salati to mu mun yi shi bai yi ba na uku shine roƙawa annabi alwasila wal fadila wanda yadda addu'ar ta zo yace wanda yace Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati Muhammad alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta sai ce ceto na ya tabbata a gare shi ranar alkiyama kamar da Imam Bukhari da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito da haka kenan abu uku ne kiran sallah da salatin annabi da roƙa annabi wasila da fadila da kuma roƙon buƙatunmu a keɓance wanda muke so Allah ya mana kaga abu ma ya zama hudu kenan kiran sallah ya yi mun bi shi a baya mun nanata abin da ya faɗa yi wa annabi salati shi ma sai ya yi roƙa annabi wasila da fadila shi ma sai ya yi roƙon buƙata shi ma sai ya yi kenan ba zai zama shi ya yi ɗaya mu mun yi huɗu ba in muka haka shi ma ladanin ba masa adalci ba ya kamata shi ma ya shigo cikin wannan daraja ɗin wanda shi ne fi dacewa. Na'am, to Allah ya datar da mu amin sun amin. Masu sauraro da haka ne kuma muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi a daidai wannan lokacin. da fatan Allah ya ganar da mu ya kuma ba mu ikon yin aiki da waɗannan abubuwa amin sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu kafin sannan a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma wanda ke ɗaukar nauyin muku shirin wato alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairinsa amin a madadin kowa da kowa habib ja'far madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh